بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصبر أشرين دبقوا قوة الرجب hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha bakwai wanda ya daidai da bakwai ga watan Disamba 1996 idan ba a manta ba mun karanto mas'ala ta saba'in da hudu inda ashekul muhaddis abu abdurrahman muhammad nasir din albani yake cewa in an zo yi wa gawa sallah ya halatta a yi kabbarbari guda hudu ko guda biyar har zuwa guda tara ya halatta a yi wannan ya ce duk waɗannan abubuwa baki ɗaya sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama don haka duk wanda mutum ya yi ya yi ya halatta kai hudu ko biyar ko shida ko bakwai ko takwas ko tara duk wanda kai cikin wannan ya yi sai ya ce amma abin da aka fi so shine wata ran kai wannan wata ran kai wannan kamar yadda ainihin al'amarin yake wajen dukkan sunnonin da suka shafi irin wannan al'amari kamar du'aul istiftahi kamar abin da ya shafi tahiya kamar salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama da makamantansu an samu nau'i nau'i to abin da ake so kenan wani lokacin kai wannan wani lokacin kai wannan to ya kawo mana dalilai ɗaya bayan ɗaya har guda shida waɗanda ke nuna ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan yi kabbarbari ɗin so hudu to ya ma faya yin haka to amma wannan cewa aka ya faya yin haka ba yana nuna kuma sai a nace a hudu ba kamar yadda zaka ga mutane yanzu suna yi don musamman malaman fiqh sun ce malaman fiqh malikiya sun ce in liman ya wuce hudu din nan ya kabbara ta biyar ko sama da haka to ka rabu da shi to sai ka ce a'a magana ku za a bari malamai Allah ya ji kanku amma sunnan annabi ta za a dauka aiki da ita to shine a yau الشيخ محمد ناصر الدين الألباني با أبنبيكم شيني وأما الخمس جمد أينهن كبر بري قدا بيرفا سيتي فلحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى سبود حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى تابعيني قال عبد الرحمن بن أبي ليلى يتي كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا zaidu ɗan arkam sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya kasance ne wa gawawwakinmu kabbara guda hudu idan sun rasu wa innahu kabbara ala jinazatin khamsan wata rana sai kabbarbari guda biyar ga wata gawa fasa altuhu ni abdurrahman dan abi laila sai na tambaye shi yaya ka saba yin hudu kuma yau kai biyar faqala sai zaidu dan arkama yace كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها من زن الله يكن يكبر بري قدا بير فلا أتركها لأحد بعده أبدا بزن بري يكبر بري بير بحر أبدا سبو دوان كوانيني mun fahimci wannan ko ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana yi to haka ni ma zan ci gaba da yi kuma har abada saboda wani kowane ne liman ne shugaban kungiya ne shugaban ɗariƙa ne shugaban mazhaba ne shugaban anguwa ne kowane ne saboda shi ba za a daina ba ko ka musulunta ka yi ko ka ƙi ko ka bisan ranka duk ma yadda za ka yin abu ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai an aikata shi tabbas kana da rai ba ka da rai don an aikata sunnar annabi ma bayan annabi ya bar duniya ka isa kai wa mutane barazanar to ran da baka ran da baka waye kai annabi ya bar duniya kuma an ci gaba da yin musulunci ko ba haka bane mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu akhrajahu muslim al-imam muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na uku shafi na hamsin da shida wa abu dawuda da al-imam abu dawuda a cikin juz'i na biyu shafi na sittin da bakwai da kuma shafi na sittin da takwas والنسائي دا الإمام النسائي أتكم مجلدين فرقو شافي نتري بيو دا تمانين دا ديا والترمذي دا الإمام الترمذي أمجلدين بيو شافي نتري دا أربعين وابن ماجة دا الإمام ابن ماجة a cikin mujalladi na farko shafi na ɗari hudu da hamsin da takwas wa tahawi da al'imam at-tahawi a cikin mujalladi na farko shafi na ɗari biyu da tamanin da biyar ma'ana a cikin littafin shi sharhu ma'anil asar kenan duk sanda ka ji ashekul albani ya ce at-tahawi a cikin wannan littafi nashi yayi shiru to yana nufin sharhu ma'anil asar amma in ya ɗauko daga ɗaya littafin ne na tahawi shine mushkilul asar to zai bayyana maka amma an ka ji ya faɗi ya yi ce tahawi sai ya shiru to yana nufin sharhu ma'anil asar kenan wannan haka albani yake nufi a cikin wannan littafi nashi yana daga cikin ka'idoji waɗanda yake sai ka yi mumarasa ka goge da littafan Muhammad Nasir Din albani za ka fahimci wasu abubuwa da yake faɗi in ba haka ba yana cikin magana sai ce maka haza hadisun sahihun wa huwa mukharrajun fi sahiha wannan hadisi ne sahihi yana nan an fitar da shi a cikin as-sahiha me yake nufi da sahiha yana nufin littafin shi silsilatul ahadith sahiha wa shay'un min fiqiha wa fawaidiha mujalladi 12 ce wannan littafin to duk sanda yake magana sai ka ji ya ce hadha hadithun sahihun wa huwa mukharrajun fi sahih sunan abi dauda to ba abi dauda da kai ka sani ba sahih sunan abi dauda albani ne ya aiki akan sunan abi dauda ya ware sahihai ya ware da'ifai to duk sanda ka ji ya ce sahih sunan abi dauda ko da'if sunan abi dauda to abin da yake nufi kenan duk sanda ka ji yake magana sai ya ce unzur sahih at-targhib ka duba sahihat targhib ba targhib wa tarhib wannan da ka sani da ke hannunka ba a'a targhib wa tarhib ne ya dauka ya fasa shi biyu ya ware sahihan ciki ya fitar ya kuma ware ainihin da'ifai to in duk sanda yace sahihu targhib ba targhib wa tarhib da ke hannunka ba nashi na Muhammad Nasiruddin Al-Albani duk sanda yazo yace sahihul jami' yana nufin sahihul jami'us saghir ba wai aljami'u sagir wanda ka sani ba munasaba akan haka zan ainihin yi tambiyi akan wani ainihin wato kuskure da ya faru ga ɗaya daga cikin yan uwa a salafiya Allah ya saka mishi da alheri wanda yake Kano malam ainihin Tijjani wanda ya fassara littafin a sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wa sallama da hausa ya gama wannan fassara cikin wannan wata na ainihin rajab nan da ake ciki kuma an buga shi ainihin a cikin wannan wata din nan har ya fito to asalin kuskure da ya faru shine a su masu littafin waɗanda suke su ɗaliban muhammad nasir dinil albani in sun tashi so da dama in sun kawo hadisi sai su ce unzur sahih al-jami' in sun ce unzur sahih al-jami' as-saghir duk sanda ya ce unzur sahihal jami' unzur sahihal jami' as-saghir to abin da yake nufi shine yana nufin sahihul jami' as-saghir na malamin su Muhammad Nasir Din albani ba jami'us saghir na Suyuti ba akwai za'if jami' as-saghir to duk sanda ya faɗi ɗayan waɗannan to sai ka fahimci abin da yake nufi to kuskuren da malamin ya shine shi mai littafin zai ce sahihul jami' as-saghir shi kuma sai ya ce jami'us saghir kawai to da bambanci tsakanin sahihul jami'us saghir da kuma aljami'us saghir na suyuti jami'us saghir ne na suyuti muhammad nasiruddin albani ya ɗauka ya aiki a kan shi ya ware sahihan ciki ya ware za'ifan ciki sahihan su aka sa musu sahihul jami'us saghir wa ziyadatihi al-fatihul kabir sannan da za'iful jami'us saghir shi ma kuma daban to wannan littafin daban da jami'u sagir shi yasa su su salim wanda yake hilali wanda ya wannan littafi da shi da ainihin abdulhamid abin da suke nufi da sahihul jami shine sahihul jami'u sagir na albani ba jami'u sagir din aljami'u sagir na suyuti suke nufi ba to wannan yana daga cikin tambihi kuma zan rubuta mishi wasiƙa ko da ban samu zuwa Kano ba a wannan mako dan je in nuna mishi ya kamata a yi gyara akan wannan yadda mai littafin ya rubuta sai a faɗi har don ba haka ba ko ka je ka duba lamba a cikin jami'ar sagir ba za ka ga haka ba kuma su ba su yi suke nufi mun fahimci wannan da kyau ko jazahullahu khairan to to shine sai yake cewa wal baihaqi da al'imamul bai a cikin mujallar na hudu shafi na talatin da shida wattayalisi da abu dawo da tayalisi a cikin lambar hadisi na ɗari shida da saba'in da hudu wa ahmad da al'imamu ahmad a cikin mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da sittin da bakwai da ɗari uku da sittin da takwas da ɗari uku da saba'in da biyu anhu daga abdurrahman ɗan abilaila baki ɗayansu suka fitar da wannan hadisi الشيخ الألباني ثم أخرجه الطحاوي والدار قطني sa'annan kuma har wa yau al-Imam tahawi dai da Dara Qutni sun sake fitar da wannan hadisi Ad-Dara Qutni ya fitar da shi daga shafi na 191 zuwa shafi na 192 wa Ahmad da al-Imam Ahmad a cikin mujalladi na hudu shafi na 370 min turqin ukhra anhu bihi nahwahu ta wasu hanyoyi daban suka fitar da wannan hadisi har wa yau daga Abdurrahman dan Abi Laila wanda yake lafazin yayi kwatankwacin wancan ko da yake bai daidai wa daida ba wa ziyadatu lahum ƙari din nan da aka samu cewa fala atrukuha li ahadin ba'adaha ba'adahu abadan su waɗannan ainihin malamai da muka faɗi al-Imam tahawi al-Imam Ad-Darqutni al-Imam Ahmad su ne aka samu wannan ƙari a cikin riwayar su wallati fi halid Darqutni ziyadar da ke cikin kuma wannan ziyada to ta dara kutsuni ce ka san a ciki yace fala atrukuha sai kuma ya kewaye yace li ahadin ba'adahu sannan abadan to li ahadin ba'adahu din ziyada ce a cikin kuma ziyada to wannan ziyadar daga cikin su waɗannan da suka karo wannan ziyada doguwa to imamu dara kutsuni shi kadai ne ya kadaitu da cewa li ahadin ba'adahu amma a cikin riwayar al-imamu tahawi da al-imamu ahmad abin da yazo shine fala atrukuha abadan har abada ba zan bari ba to a cikin riwayar bai haƙi an dar kutuni sai aka samu fala atrukuha li ahadin ba'adahu abadan muhammad nasiruddin al-albani kenan sai an tace maka komai ɗaya bayan ɗaya fajazahu allahu khairan wa qala at-tirmidhi al-imam at-tirmidhi yace hadithun hasanun sahihun wannan hadisi ne mai kyau kuma hadisi ne mai inganci mun yi bayani tun a karatuttukan baya yadda ake tirmizi ya hada hadisi hasan da sahih ko dai ya zama hadisin na da hanyoyi biyu ko kuma ya zama yana shakka ne akan shin hadisin hasan ne ko kuma ya kai matsayi na sahih وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتي أنسامو وسدق تكين أينهم واتو sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wa ghairihim da waɗansu ma daban da ba sahabban annabi ba sun tafi akan wannan ra'awu takbira alal jinazati khamsan suna ganin cewa kabbarbari guda biyar za a yi wa gawa wa qala ahmad al imamu ahmad wa ishaq da imamu ishaq dan rawiya suka ce idza kabbara al imamu alal jinazati khamsan idan liman yi wa gawa kabbarbari biyar fa innahu yuttaba'ul imamu za a bi liman akan haka shikenan al imamu ahmad da ishaq ibn rawiya ko da gwada liman da liman ake yi ai maganar malam a imamu ahmad ta fi waɗannan maganganun da mai muktasar da sauran malaman fiqh malikiya suka yi don imamu ahmad ai yana sama da su to balle magana imamu ahmad da ta ishaqa ita ce ta daidai da sunna cewa ko da liman ya yi kabbar bari fiye da hudu kamar biyar kenan za a ji shi to mai muktasar da sauran jafai suka ce in liman ya kabbar bari fiye da hudu to ba za a bi shi ba sai a ce Allah ya ji kan mai muktasar da sauran malaman da suka yi irin wannan maganar da dukkan musulmi ma baki daya amma ba za a ɗauki wannan maganar tasu ba dan ta saba wa abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ɗauki maganar da al'imamu Ahmad da Ishaq suka yi da sauran malamai saboda me saboda ta yi daidai da abin da annabi ya faɗi. Ai, wannan ba laifi ba ne ko? To, amma a wurin ‘yan bidi'a fa da ƙwaƙwalwarsa ta samu taɓuwa, wannan laifi ne. Duk sanda muka ce ‘yan bidi'a fa ku rinka fahimta waɗanda ake nufi. Allah ya kiyaye. Jim, sai kuma ya ce gaba ta gaba ita ce jim. wa amma sittu wa sab'u amma game da kabbar bari guda shida da bakwai fa fiha ba'dul atharil mawqufa to akwai wasu ainihin maganganu da ayyuka waɗanda aka samo na sahabbai shine abin da ake nufi da mawquf walakinnaha fi hukmil ahadithil marfu'a sai dai waɗannan ko da yake ayyuka ne da maganganu na sahabbai amma za a hukunta su cewa hukuncin hadisai ne daga annabi sallallahu alaihi wasallama لأن بعض كبار الصحابة أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن يتعرض عليه أحد منهم don an samu manya daga cikin sahabban annabi sun aikata shida da bakwai ɗin amma a cikin taron sahabbai sahabbai na ji suna gani ba tare da wani sahabi ya yi musu haka ba sahabi ko baya ganin abu ya ya kyale kowane ne yake yi in ba daidai ba ne zai ce ba daidai ba ne mun fahimci wannan da kyau to in har aka aikata abu a gaban sahabi ya yi shiru to ya yadda wannan abu daidai ne don abin da ya sa in suka ga ba daidai ba ba sa kyalewa saboda sai wani ya roɗu cewa to ai an yi a gaban sahabbai ba su hana ba dan ya daidai da abin da annabi ke yi ne to dan haka da sun ga abin da ya saba wa annabi sai su ce ba haka bane akan haka hadisin Abu Humayd Sa'idi wanda al-Imam Abu Dawuda da Ibn Majah da sauran ashabu sunan suka fitar da isnadi sahihi yace duk na fi ku iya sallah irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce me yasa baka fi mu zama da annabi ba baka fi mu dadewa tare da shi ba baka riga mu musulunta ba yace na dai fi ku sai suka ce to yi mu gani sai ya tashi ya rinka yin sallah ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ya yi sallah tsaf daga cikin wannan sallah duk abubuwan da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake abu humaidin sa'id yayi har da jilsatul istiraha a ciki gaba ɗaya sahabbai guda goma suka tsaya suna kallon shi ɗaya bayan ɗaya har inda yake kwantar da yatsun kafar shi babu abin da ba su kalla ba wannan ya zagaya nan wannan ya kewaya nan yaya don kar a zo da wani abu tunda ya ce sallah annabi yake da ya ce irin ta limamin garin su sai a bashi kowace iri ya bubbuga shi kenan amma irin ta annabi sai sai da suka gama dubawa yadda kasan injiniya yana duba gida in aka kammala shi sai da suka kalle shi tsaf yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah qalu sadaqta sai suka ce kai gaskiya haka manzon Allah yake sallah har ya bar duniya mun fahimta to da ya yi wani abu a ciki ko da kwantar da yatsa ne ya yi ba daidai da annabi yake ba za su ce amma kwantar da yatsan ka bai daidai ba amma duk abin da abu humaidin sa'id ya yi sai suka ce haka annabi yake sallah har ya bar duniya to kai ma haka ake so kai irin wannan sallah haka bar duniya in kuma ba haka ba to Allah ya kiyaye al-awwal yace asari na farko an abdullahi bin mughaffal daga abdullahi dan mughaffal أن علي بن أبي طالب صلى على سهل بن هنيف يتي علي بن أبي طالب ياي سلر غاوا سهل بن هنيف wanda shi ma sahalu dan hunayf ɗaya ne cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama manya manyan yan aljanna garanti daga harshen manzon Allah manzon Allah ya ce duk wanda ya je yakin badar Allah ya gafarta mai yi mai alkawarin aljanna kuma Allah ya rufe fayil ɗinsu ya ce duk abin da kuka ga dama ku yi wane mutum amma su ƙara bauta Allah za su yi wannan ba an ba su certificate bane ko receipt na su je kuma su ƙara shashancewa sai su ƙara bin Allah don su ƙara samun matsayi mun fahimci wannan da kyau duk sanda ka shiga makaranta aka zo jarabawa tam na farko in kai na ɗaya tam na biyu in ya zo sai ka ƙara zagewa don me ka zauna kana nan kai ne na ɗaya wannan kujerar don in ka ce ai tunda ni ne na ɗaya a first time a tam na farko zangon karatu na farko ai zango na biyu ma dole in yi na ɗaya a in ba kai karatu ba kuma sai ka dawo na uku mai yiwa ko kuma dan can ƙasa ma dalili saboda ba kai karatu ba ashe duk sanda ka samu daraja to dagewa za kai ka ƙara ƙoƙarin da ya kai ka ka samu wannan daraja don ka ƙara sama a wannan darajar to su in aka ce an yi musu albishirin aljanna sai su ƙara minna sai kuma su ƙara biyayya ga Allah to shine sahalu dan ainihin hunayf aliyu ya mishi sallah ma'ana sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama aliyu ya yi wa ainihin sahalu dan hunayfi sallah dan aljanna ya wa dan aljanna sallah fakabbara alaihi sittan da sayyidina ali ya zo zai yi wa ainihin sahalu dan hunayfin sallah sai ya kabbar bari guda shida thumma altafata ilaina abdullahi dan mughaffal yace da aliyu ya idar da wannan sallah sai ya waiwayo gare mu faƙala ya ce innahu badariyun wannan mutum da ko gane mishi sallah babban mutum ne don ya halarci yakin badar qala sha'abi al-imam ash-sha'abi yace wa qadima alqamatu min ash-shami faqala li ibn mas'ud alqamatu ya iso daga kasar sham sai ya zo ya tambayi malamin shi abdullahi dan mas'ud yace inna ikhwanaka bish-shami yukabbiruna ala janaizihim khamsan ‘yan uwanka sahabbai da ke ƙasar Sham, present day Syria kenan ƙasar Syria, in sun zo sallar gawa kabbara biyar suke, falawa kattum lana, ina ma da ku iyakance mana wani adadi wanda yake iyakan shi za a tsaya kawai, nutabi'ukum alaihi wanda za mu rinka bin ku akai in kun ce hudu kawai shikenan majalisar malamai ta koli koli ta yanke ina ma ku yi mana haka fa atraqa abdullahi sa'atan sai abdullahi ya dan yi shiru lokaci guda annabi bai kayyade ba mu mu kayyade tunanin da yake kenan misali mun fahimta irin yanzu yadda yake dan agaji ya zo ya samu malami ya ce ai mala ya kamata ku kafa doka kaza mu za mu bi jaruwal majruru kenan to shine ai da kun kayyade mana mu sai mu bi duk abin da kuka ce za mu bi sun maƙala abdullahi dan mas'ud bayan ya yi shiru ya dan girgiza kai sai ya ce unzuru janaizakum fakabbiru alaiha ma kabbara a'immatukum ku dubi duk yadda limamanku suka yi kabbarbari ga gawawwakinku ko ma ku yi la waqata wala adada babu iyaka babu kuma adadi duk yadda malamanku suka yi limamanku kuma ku yi haka Allah ya haɗa ku da malamai na sunna sahabban manzan Allah kuma sun ga manzan Allah yana yi kuma mu mu ce za mu ƙayyade mai yiwuwa sun ga abin da mu gani ba in muka ƙayyade ba mun haɗa faɗa ba jama'a mun fahimta in muka ce daga yau duk wanda ya hudu kada a bi shi sallah mai yiwa wani ya ga annabi ya yi biyar wani ya ga annabi ya yi shida kuma kun amince da mu mun haɗa ku faɗa da manyan bayan Allah ko ba mu haɗa ku ba to wallahi ka guji yanke hukuncin da baka da dalili daga Allah ko manzon Allah in ka shiga wuta ba za ka fita ba saboda ka yi damejin shari'ar manzon Allah kenan ka kawo mata kishiya akhrajahu ibn hazm al-imam ibn hazm al-andalusi shi ya fitar da wannan ainihin hadisi fil muhalla a cikin littafin shi al muhalla a cikin juz'i na biyar shafi na ɗari ɗaya da ashirin da shida bi tamam da wannan cikwashen ƙarin bayani ɗin ma'ana inda ya ce sun maƙala unzuru jana'izakum har zuwa ƙarshe to ibnu hazmin ya, ya fitar da shi da wannan cikakken ƙarin bayani wa qala al imam ibnu hazmin al muhaddis al faqih al usuli sai ya ce wa hadha isnadun ghayatun fi sihha wannan isnadi ya kai matuƙa wajen inganci wane mutum ba a magana ma game da inganci tabbas al'amarin ya faru kuma isnadin mai inganci ne mun fahimta a can baya na ce hadisi ma'ana asari qultu sai ainihin na ce ni wa kenan ni muhammad nasir dinil albani albani mai littafi sai na ce wa qad akhraja minhu qissata aliyyar radiyallahu anhu abu dauda fi masailihi anil imami ahmad ya ce al'imamu a abu dawuda ya fitar da ɓangaren wannan ainihin kissa ta aliyu wadda a ya fitar da ita a cikin ainihin littafin shi mai suna masailul imami abi dawuda as-sajistani anil imami abi abdullahi ahmad ibn hanbal sunan littafin kenan tambayoyi ne al'imamu abu dauda ya zauna ya nemi malamin shi ahmadu dan hambali ala gafarta malam me hukuncin kaza sai ya ce kaza sai ya rubuta ala gafarta malam me hukuncin kaza sai da aka hada littafi haka sintime mai guda to a cikin wannan littafin ashekul albani ya ce shi abu dauda ya fitar da kissar ta sayyidina aliyu amma ba tare da cikkoshin magana cewa wa qadima alqamatu din ba min sham shine tamam din da yake nufi a can nace a sun maqala tamam din cikkoshin wannan magana shine wa qadima alqamatu min sham to shi ainihin al'imamu ibn hazmin shi ya fitar da magana cikakkiya amma shi al'imamu abu dauda ya fitar da iya rabi na farko din mun fahimta ko inda ya ce faƙala innahu badariyun din to al'imamu abu dauda ya fitar da wannan a cikin wannan masailu nashi a cikin shafi na ɗari ɗaya da hamsin da biyu wa tahawi da al'imamu tahawi wannan tahawi fa shine tahawi wanda kowa ya sani manya ɗiban fari kenan mai aƙida alherin Allah ya kai wa al'imamu tahawi Allah ya saka shi aljanna da tafi kowace girma da daraja al'imamu tahawi abu ja'afar warraq ai mun gara na shi ko ai wata ran za a ɗauko aƙidatu tahawiya a sake kai ta wata anguwa a sake biya musu ai kwarai da gaske ai wannan littafi Allah ya zuntuma mishi albarka mala albarkatan da ke cikin wani littafi ne gashi ɗan karami sai ka yawo da shi a aljihu amma in dai aka samu za a karanta shi yadda aka rubuta shi wane mutum duk inda dan bid'a yake malam sai kokolo shi ta dan motsa tukuna sai ya san yanzu ana magana akan aqida ana son a shiga aljanna don waɗannan tafa kuma ba a tsaya an fashe wa mutane su an bayyana musu ba wallahi tsatsar da ke cikin zuciyarka ta shirka da kafirci da maguzanci da bid'a din nan wallahi ba za ta fita ba kamar mara lafiya ne a rike shi ana wanke mishi gyambo din nan yana a shari'a yana kaza gobe sai ganshi yana tafiya straight forward afaman yamshi mukibban ala wajihi amma ko sai ga yana tafiya lafiya lau lafiya ta samu amma a jiya fa yana ɗange shi an rike shi kuma za a wanke gyambon ana ta haka da shi to haka wannan shirka da ke damunka da wannan bid'a da ke damunka in har kana so ka samu shiga aljanna sai an tsaya an gyara ka fes to wannan gyara kuma yana da wahala tun da ka riga ka girma a cikin abin abdullahi dan mas'ud Allah yarda da shi a cikin hadisin da al'imamu darimi ya ruwaito shi farkon muqaddima ta sunan darimi in kana da shi ka duba babin magana akan riko da sunna ya ce me kuke tsammani idan Allah ya kai ku wani zamani wanda yake mutum zai taso a cikin bid'a tsoho ya girma a cikin bid'a har ya kai ga rakwakwabewa yaro kuma a rene shi a cikin bid'a har ya kai ga girma akan haka duk ranar da aka zo aka kawo sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka ji sun ce an kawo bid'a suka ce yanzu haka za ta faru ya ce eh za ta faru suka ce to yaushe kenan sai ya ce duk sanda kuka ga ga ƙurra'u sun yi yawa alarammomi makaranta sun yi yawa yanzu ba ka ganin ga kowa karatu yake yi gasa karatu kowa yanzu kowa ya zama ƙari'i ƙura'u sun yawa wa qallat fuqaha'ukum amma waɗanda suka fahimci haƙiƙanin addini suka yi ƙaranci haƙiƙanin addinin da annabi ya zo da shi waɗanda suka fahimce shi sun yi ƙaranci amma makaranta ga su nan ko ina ka je za ka samu an buɗe makaranta ta tahfizul qur'an suna ta karatu suna ta karatu gashi nan kowa iya kira'a mace ta iya yaro ya iya saurayi ya iya tsoho kowa ya iya yace makaranta za su yawa sannan wa qallat amna'ukum amintattu suka ainihin yi karanci amintattu waɗanda aka amincewa sun yi karanci da za a kawo naira miliyan guda masallaci a ce gashi tun daga kan liman za a fara shakka to yanzu a masallacin nan wa ya kamata a ba amana ga liman fa ga ladan ga kwamiti amma ana tunanin wa ya kamata to me liman yake ja in ya zo sallah qur'ani wa qallat amna'ukum amintattu sun yi karanci mun fahimci wannan da kyau ko haka ibnu mas'udin ya hau lissafa abubuwa abubuwa waɗanda yake ya ce kuma a zo ana aikin lahira amma neman duniya ake yi aikin nan neman lahira ne amma ba lahira ake nema da shi ba duniya ake nema to wannan fitinar yanzu ita aka shiga shi yasa ba yanzu ƙarshen watan rajab ba za a shiga sha'aban ko to ka tattali littafin ka kiyamu ramadan na muhammad nasiru dinil albani za a zo a karanta shi tun daga shimfiɗa za ka ji sharhin wannan hadisi ka gwada da halin da kake ciki shi yana can ƙasar sham yanzu yana oman yana ƙasar Oman yanzu za ka ji abubuwan da yake faɗi in ka raya sunna sai sun haɗu sai sun zage ka sai sun maka sharri sai sun maka ƙazafi abin da baka taɓa jin labarin shi ba ma sai an ce kai kana yi kai labari ma baka taɓa ji ba saboda kaɗai ka ce a zo abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai shikenan kayo mutane laifi amma idan ka buɗe kofar bid'a za ga mutane sun cika a wurinka sun taru da kayi sai ai maka tafi sarkin malamai sai kai saboda kayi bid'a amma an kabi sunna shikenan mata su yi maka jafa'i yara su yi maza su yi tsofaffi su yi samari su yi yan mata su yi kowa sai maka jafa'i dan ka ce a zo a bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kana kauce hanya zaka ga kowa ya zo ya kwantar da kai a gabanka Allah ya kiyaye to shine sai yake cewa wa tahawi da al-imam at-tahawi a cikin mujalladi na farko a shafi na ɗari biyu da tamanin da bakwai wal hakim da al'imamul hakim abu abdullah annai saburi Allah ya ji ƙanshi mujalladi na uku na mustadrak shafi na ɗari hudu da tara wal baihaqi da al'imamul baihaqi a cikin mujalladi na hudu shafi na talatin da shida wa sanaduhum sahihun ala sharti shekhaini الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يتي إسناد ونن حديث يا inganta. a bisa sharaɗin Bukhari da Muslim, wahiya inda Bukhari fil magazi ya ce wannan ainihin riwaya tana nan al'imam Bukhari ya fitar da ita har wa yau a cikin ainihin kitabul magazi juz'i na bakwai shafi na ɗari biyu da hamsin da uku duna ƙaulihi sittan amma a cikin riwaya Bukhari ba a ce fakabbara alaihi sittan ba sai dai aka ce fakabbara alaihi kawai to kaji asari na farko ko wanda ke tabbatar da cewa sahabbai suna yin kabbara shida ga gawa yanzu in aka aje gawa in muka yi kabbara shida tsakani da Allah sunna aka yi ko bid'a sunna aka yi domin me waɗan annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin kaji inda wannan hadisin yake magana sahabbai sun yi ko da yake ba su danganta abin ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba to amma wannan hukunci tabbas daga annabi yake dan babu yadda za su yi kari a cikin addini to saboda haka anan sai ka ɗauko wannan hadisi ai annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidina aliyu bai daga cikin khulafa'ur rashiduna tabbas yana daga ciki to sai a ce ai wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama lahu hukumun raf'i ya halatta sai a danganta ga annabi sallallahu alaihi wasallama mun fahimci wannan da kyau jama'a to saboda haka matasa tsofaffi dattawa mata da maza wallahi azimi kowa ya dage ya karatu idan baka bauta wa Allah yadda manzon Allah ya ce ba shikenan baka bauta wa Allah ba kwata-kwata don manzon Allah ya zo shekara ashirin da uku dare da rana safe da yamma a halin tafiya da zaman gida ba abin da yake zai karantar da mutane addini sai da ya kai saboda annabi ya koyar da mutane addini matuƙa fa annabi sai ya ɗare kan mimbari ya ce ku ga yadda nake sallah ku ma ku yi fa sallu kama ra'aytumuni usalli ku ga yadda nake sallah ku ma ku je ku yi shine wannan sahabi ya tashi ya nade ina shi ina shi ya tafi ƙasa kaza ya ce na zo karantar da ku sunna ne ba fatauci ya kawo shi ba ba wani abu ba me ya kawo shi ya zo ya karantar da mutane sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka wayi gari babu wani bangare na duniyar musulunci sai da akwai kaburbukan sahabbai a ciki kasashen asia ne kasashen afirka ne kasashen ko ina ka je a bangaren duniya har kasashen turai yanzu akwai inda kaburbukan sahabbai suke in ka shiga me ya kai su sun je yada addinin musulunci mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu asani asari na biyu an abdi khairin daga abdi khairin abdi khairin in tabi'i عبد خير يتي كان علي رضي الله عنه يكبر على أهل بدر ستا سيدنا علي الله يقال مش يردا يا كسنتي ينا ينكبر بري غدا شدا ga duk mutumin da ya taɓa halartar yakin badar in ka mutu ka halarci yakin badar sai aliyu sai maka sallar gawa kabbara shida wa ala ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama khamsan sauran sahabbai da basu halarci yakin badar ba yakan yi musu kabbar bari guda biyar wa ala sa'irin nasi arba'an sauran mutane kuma ayyuhan nasu su kuma sai musu kabbar bari hudu mun fahimci wannan da kyau ko saboda ita kabbara din addu'a ce yawan kabbara din addu'a ce da neman gafara to akan dubi mutanen da ake ƙara girmamawa sai a ƙara yi musu kabbara din saboda an samu annabi yayi wa kawun shi kabbarbari guda tara hamzatu kenan أخرجه الطهاوي والدار قطني الإمام الطهاوي دا دار قطني نسك في تردى وانا أينين حديثي الدار قطني في تردى وانا حديثي أتكين شافي ندري ليلة تسعين دقيا ومن طريقه البيهقي تهنير الإمام الدار قطني بيهقي في تردى أينهم وانا حديثي أتكين مجلد نهود شافي نتلاتين دبقوي وسنده صحيح إسناد وانا حديثي إن رجاله ثقات كلهم mazajen wannan isnadi dukkan su mutanen kirki ne amintattu الثالث أثري نأكو أم موسى بن عبد الله بن يزيد لقى موسى بن عبد الله بن يزيد أن عليا صلى على أبي قتادة سيدنا علي يا صلى أبي قتادة فكبر عليه سبعا يمشي كبر بري قدا بكوي وكان بدريا saboda abu qatada ya halarci yakin badar mun fahimci wannan to waɗannan riwayoyi duk da muke samuwa daga aliyu riwayoyi guda nawa guda uku ka ɗauki wannan kai aiki da shi shine alheri wannan ja'irar wasiya da aka ce wai wasiyar da annabi wa aliyu ka watsar da ita wai ya aliyu kaka sadu da matarka da tsakar rana za a haifi ɗa mara kunya kaka yaushe manzon Allah zai tsaya yana karanta aliyu irin wannan magana jama'a saboda Allah sayyidina aliyu da yake da tambaya game da maziyi ya kasa ya dimfari manzan Allah ya ce mai kida da mun je makaranta ka tambaye min manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan ka tambaye min shi in ya bada ansa a cikin jama'a zan fahimci abin da ya ce mutumin da ya kasa tsayawa ya wannan tambayar shine zai tsaya annabi ne mai wannan lissafi to wannan wasiya ga tana ana sai da ita a guntuwar takarda wai wasiyar da annabi ya wa sayyidina ali wannan wasiya ce wasiyar ƙarya waɗanda suka kagata makaryata ne fiye da shekara 900 da suka wuce malaman hadisi sun bi sun daddage ta tun tuntuna aka kaga waɗannan ƙarerayi fa kuma suke ta yawo suke ta yawo suke ta yawo kamar wannan takarda ce ta banza da ake fitar da ita duk shekara wai a ce wai mai gadin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mafarki ya ga annabi annabi ya ce mishi a yi zikiri kaza salati kaza hailala kaza wai wanda ya ga wannan takarda bai buga ta ba zai yi talauci wanda ya dama ba abin da mutum yake tsoro irin talauci matsiyatan sai su tsorata ka da talauci wanda kuma ya buga wannan takarda ya yada ta zai samu kaza zai samu kaza wanda na Ghana ya buga ta ya samu kaza wanda na Togo ya buga ta ya samu kaza duk ƙarya ne baki daya Allamatul jaz Allamatul Jazira ko Allamatul Jazira Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ya yi littafi musamman akan wannan ya sa mishi tambihun ala kadhibil wasiyya fadakarwa game da cewa wannan wasiya ta ƙarya ce sam wannan mas'alar ba a yi ta ba mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka sai ka yi a hankali to ka ɗauki waɗannan riwayoyin na aliyu ka yi aiki da su shine daidai amma ka kalli mutane sai su ɗauki wannan wannan ɓatacciyar wasiyar sai su yi aiki da ita amma wannan da ya inganta daga aliyu ba ruwansu da shi tunda an ce musu ma in kai ka bara ta hudu su kauce su baka wuri to kaucewa ta same ku mu dai mu ne limaman gawawwakin ku mu ne direbobin gawawwakin ku mu kuma wataran mi hudu wataran mi biyar wataran shida wataran bakwai wataran takwas wataran tara dalili ga sahabin annabi ya ce haka zan yi har abada saboda wani ba zan bari ba kai ne yallaɓai in ka zo to ka huce kai ma in aka zo fajen ka wake sa maka baki wani na sa maka baki to in liman ya zo zai yi sunna kai ma ka yi shiru mana ka danna taka maitar mana mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu أخرجه الطهاوي وانا أثرنا سيدنا علي الإمام الطهاوي يفتدشي والبيهقي دا الإمام البيهقي أتكم مجلدينه إشافي نتلاتين دشدا بسند صحيح على شرط مسلم لإسنادي من إنغنشي أبسا شرط مسلم لكن أعله البيهقي بقوله سيد البيهقي يا إلا توانا أثري yace innahu ghalatun yace akwai kuskure a cikin wannan asari li'anna abaka tada radiyallahu anhu baqiya ba'da ali radiyallahu anhu muddatan tawila don yace a cikin tarihi ai an ce abu qatada al-ansari dinnan ya rayu tsawon lokaci bayan sayyidina ali kuma ya za a ce sayyidina ali ne ya mishi sallah abin da bai haƙi yake son ya ce shin sayyidina ali ya fito daga kabari ne kuma yawa abu da sallah tunda aliyu ya riga abu da rasuwa to shi bai haƙi iya inda ilimin shi ya takaitu kenan amma kuskure ne wa raddahu al-hafiz fi talhis babban malamin hadisi malamin tarihi al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya ishe ka kasan darajar shi da can shi al-adabi ne da dan adam ne literature yake karanta arabic literature tarihin larabawa zantuttukansu waƙoƙinsu da sauran fannoni na larabci ilimin addini ba ruwan shi da shi to da ya je aikin makka sai ya ji hadisin manzon Allah sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'u zamzama lima shuriba lahu in ka sha ruwan zamzam duk addu'ar da kai Allah zai karba duk buƙatar da kake nufi ka sha da wannan manufa in dai ta alheri ce Allah zai biya wannan hadisi ne sahihi babu kura a kan shi ko misƙala zarratin to wannan abu da alhafiz ibn hajar al-asqalani ya gani to da ya kandamu ruwan zamzam sai ya sha ya ce Allah ka bani ilimin hadisi irin na al-imam zahabi Allah ka bani ilimin tafsiri irin na al-imam wane ilimin tarihi irin na wane sai Allah ya karba mishi wannan addu'a tasdiqan li qawli rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan gaskata maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzon Allah ya wasiya da cewa a rinka diban ruwan zanzan ana kai shi ko ina na bangaren duniya kana nan a garin ku a Kano kake a Zaria kake Sokoto kake Najeriya kake ko Ghana ko Paris ko ina sai ka dauki wannan ruwan zamzam da aka kawo maka kar ka ƙara sai ka sha shi yadda yake dinnan ko dan yaya ka sha sai ka roki abin da kake so Allah ya bani kaza Allah ya bani kaza Allah ya bani kaza amma da sharaɗin kana cin halal in kana cin haramu ko kana shirka ko kana bid'a kenan ka saka shamaki tsakaninka da Allah babu ruwan Allah da ka. ai ba addu'ar ba sharaɗin mun fahimci wannan da kyau jama'a to saboda haka sai al-Hafiz Ibn Hajar ya zo ya zama babban malami aka waye gari ya zama kusan shine madogara a ilimin hadisi an koma fannin tarihin mazaje ga littafi yana da shi tahzibut tahzib an koma wajen ainihin abin da ya shafi takhriji na hadisai ga littafi talkhisul habir ga littafi ad-diraya an koma tarihin sahabbai ga littafi al-isaba an fi tamyizus sahaba abin da ya shafi bayani game da sharhin fiqhun hadisi ga babbar taska wanda ya rubuta ya ajiye fathul bari sharhin sahih al-bukhari mujalladi 14 duk wani hadisi ka san al-imam ad-darqutni a zamanin shi babu kamar shi to sai ya finciko wasu hadisai a cikin sahih al-bukhari yace waɗannan hadisan yana ganin suna da illa a zamanin shi kuma aka rasa malamin da zai iya daga kanshi ya tsaya ya ce ai waɗannan baka fahimta bane tunda ya sha kan kowa ilimin hadisi ya bunƙasa ya kai ya kawo dole kawai suka sallama haka aka zauna wajen shekara ɗari hudu ko ɗari uku al'imamu dara kutsuni ya bayyana mutane waɗannan hadisai ba ifai ne kusan duk haka malamai suka yi ta tafiya sai da aka zo aka durkusa aka haifi ibn hajar al-asqalani ya zo ya zauna ya karatu karatu ake sai da ya karatu har sai da ya makance saboda karatu a duba nan a bincika nan sai da idan shi ya mutu makaho ya rasu wannan fatuhul bari da kake ji ya karasa shi yana makaho mujalladi na goma sha hudu din zama yana dictation yana imla'i yana gaya wa ɗan shi da kokanin shi ne suna rubutawa haka yana da babban ɗa mai suna abdullahi ko ahmad yana rubutawa haka muhammad yana rubutawa yana da ɗa mai suna muhammad ya zaunar da shi yana rubu yana faɗi shi kuma ɗan yana rubutawa haka shi yasa akwai wani kuskure da ya tafka a mujalladi na farko na cikin fatuhul bari cewa mas'ala akan kulle ai mas'ala akan ifk na aisha matsalar Aisha ɗin nan wannan ƙazafi da aka yi mata ya faru ne kafin saukar da ayar kulle wannan magana kuskure ce sai da ya je mujalladi na goma sha hudu na fatuhul bari sai ya tuna kuskure ce ai wannan matsala ta Aisha ta ifk ta faru ne bayan wannan ainihin a kulle to kuma gashi ya riga ya rubuta kuma yanzu ya riga ya makance gyara ba zai yiwu ba to yaya sai ya ce na riga na faɗi a can mujalladi na farko farko kitabul wudu a babin alwala kaza kaza kaza amma wannan magana kuskure ce don haka wanda ya samu dama ya gyara kaji malamai masu tsoron Allah kenan kuskuren da ya shekara 27 dan shekara shi 27 yana rubuta littafi daya an haifi wani har ya girma ya mata yayi yaya littafi daya ya zauna yana rubuta amma wannan littafin ba a cin more shi a kasashen mu sam sai aka jawo musu da la'ilul khairati sai ga mutun ya dukofa wuyan shi yana ciwo yana karatun da la'ilul khairati duk aikin da aka yi akan bukhari shi bai ci amfanin shi ba ya tsaya yana hayaniya kana ce mishi ba kyau sai ya ce ai sun ce salatin annabi ba kyau hayaniya aka hana ka ko dukan ka mutum zai yanzu akan bid'a in ya gama dukan ka kace nagode Allah ka hakura kace nagode sahabbai sai ga kana bid'a dukan ka suke duka kuma ba a taba kawo tarihin wani ya rama ba abdullahi dan mas'ud ya ga wani da carbi a hannu ya kwace carbin ya rafka mishi sannan ya tsinka shi ya hahaure shi da kafa yace ka zo da bid'a annabi da sahabbai ba su ba kai kai kai tasbihi da yatsunka na dama haka manzon Allah yake yi wannan mutum bai rama ba taimakon shi aka kai da aka hana ka bid'a hanyar wuta aka ce kada ka bi kace sai ka ba aka fincike ka aka ja ka tafi hanyar aljanna haka wallahu yad'u ila aljannati wa maghfirah mun fahimci wannan da kyau sa'an nan aka samu abdullahi dan umar ya ga wani yana sallah yana riga liman ruku'u da sujuda abdullahi dan umar ya kama shi ya mishi dukan tsiya da aka idar da sallah ya ce kai baka yi sallah kai kadai ba da ka kai kadai da baka zo masallacin mu ba kai kuma baka bi liman ba tunda da ka bi liman zaka tsaya liman yayi ruku'u sannan kai amma kai kana riga liman ruku'u kana riga liman sujuda to kai baka yi sallah kai kadai ba kuma kai baka bi liman ba ya doke shi ya ce ka sake sallah din ba a kawo tarihin ya rama ba wallahi ko dukan ka mutum ya akan ka bar bid'a ko ka bar shirka in ka gama kukan ka ka share hawaye ka ce jazakallahu khairan sai ka sheka da gudu ka tafi ka je ka gyara ya fi maka alheri to shine wa raddahu al-hafiz fi talqis al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya tunkuɗa waccan magana da bai haƙi ya faɗi cewa abu qatadatul ansari ya rayu bayan mutuwar sayyidina ali da tsawon zamani a cikin lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari shida da sittin da biyar bi ƙaulihi alhafiz ibnu hajar ya ce ƙultu ni ibnu hajar sai na ce wa hadhihi illatun ghair qadiha ya ce wannan illa da bai haƙi ya faɗi ya ce ko kaɗan ba za ta soki ingancin wannan ainihin asari ba li'annahu qad qila domin kuwa haƙiƙanin yadda al'amarin yake cewa aka yi inna abaqata da ta mata fi khilafati aliyin abokata da ɗin ya rasu ne a halifancin aliyu to ashe in kuma ya tabbata aliyu ya mai sallah ai babu kus- babu wani kuskure a ciki sai ce wa hadha huwa rajihu wannan magana ita ce daidai waccan kuskure ce ba illa kenan wa sabaqahu ila hadha ibnu turkumani kama fil jawharin naqiy ibnu turkumani ya riga ya ibnu hajar akan wan, gyara wancan kuskure na baihaqi kamar yadda ya zo a cikin littafin al jawharin naqiy الشيخ الألباني يتي فراجعه كقوما كدوبة وانا littafi kana da shi baka da shi ko to ka zare dubu takwas ka je ka siya naira dubu takwas ne arha ya fi bashi arha ta fi bashi naira dubu takwas ne sunan al-kubra ce ta imam al-baihaqi sai ibnu turkumani ya zo duk inda darar baihaqi ya takaita sai shi ya bude matsalar duk inda baihaqi ya kuskure sai shi ya gyara to a wannan kuskuren ne da baihaqi ya shine shi wannan ibnu turkumani din ya gyara ka je ka siya mana ka zauna da jahilci baka da kudin siye eh ko to dan me in wani ya saya karanta zaka ce ƙarya ne baka iya ta da baki ba sai an yi wasali eh to wani ya iya ta da baki ba wasali ya ta da baki ba wasali ya karanta dan me zaka ce ƙarya ne jama'a mun fahimci wannan shi yasa an ka zo ka samu mutane irin waɗannan masu aljanu aka dan waɗannan su ne masu aljanu aka eh shedanu sun haye kansu suna ƙaryata abubuwan da suke daidai kar kai sake kai jayya da sun kai jayya da su sai su zuba maka da girma ka tara waɗanda suke jahilan ne kana karantar da su tsantsar addini su da kansu za su gane wancan gashi nan bigi bagiro kenan ba komai a shirawannin ne kawai dame mai gashi nan kamar imamin maguzawa mun fahimta to dama duk jahilai ne ake farauta wallahi duk malaman da kaga sun ki faɗan gaskiya dinnan jahilai suke farauta su samu kuɗi ko girma ko mukami a wurinsu to in aka wayar da kan jahilan dole za ga irin waɗannan ɗin sun dawo sun bi mun fahimci wannan da kyau ko aya ko wani da ya fito ai kaza ƙarya ne kaza ƙarya kai jahilai sun ji karatu malam sai suka ce a'a malam wallahi ka dawo ka sake jawabin ka in ba haka ba shikenan kai da limanci shikenan la imamata laka shi kuma ga san limanci sai dawo to rayu kuskure ce to an gafarta maka shikenan a tafi wa man taba fa inna allaha yatubu alaihi mataba qultu ni Muhammad Nasiruddin Al-Albani Albani mai littafi sai na ce fa hadhihi atharun sahihatun waɗannan asarai ma'ana waɗannan ayyuka ne na sahabbai ingantattu anis sahaba maganganu ne da ayyuka ingantattu daga sahabbai tadullu ala anna al-amala bil khamsi was sitti takbirat istamarra ila ma ba'da an-nabi sallallahu alaihi wa sallama wannan yana nuni akan cewa aiki da kabbara biyar da kabbara shida al'amari ne wanda an ci gaba da yin shi sahabbai sun ci gaba da yin shi har bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallama khilafan liman da al ijma'a ala al arba'a faqat wannan magana sabanin wani wanda ya riya cewa ai wai an hadu akan yin kabbara arba'in hudu dan haka tunda an hadu akan yin hudu din to shikenan to Allah ya tsare mu da ijma'in da ya saba wa sunnan annabi ai ijma'i in ya saba sunna annabi to ijma'in yan wuta kenan wannan ijma'in wuta zai kai ku to ibnu hazmin a cikin littafin shi a na usulul fiqh al ihkam fi usulul ahkam yace tunda aka yi musulunci ba a taba yin ijma'in da ya saba sunna annabi ba yace kuma duk wanda yace akwai yace ya kawo mana sannan ibnu hazm yace kuma baka isa ka kawo ba har abada ya zuba alamomin tambaya a wurin tukuna har yanzu wai ibnu hazmin yana nan ya sa kunnan shi yana kabari ka kawo ka san alamar tambaya haka za ganta da kunne ko to sai je ale kowane ne yake yi in ba daidai bane zai ce ba daidai bane mun fahimci wannan da kyau to in har aka aikata abu a gaban sahabi yayi shiru to ya yadda wannan abu daidai ne don abin da yasa in suka ga ba daidai ba ba sa kyalewa saboda sai wani ya rudu cewa to ai an yi a gaban sahabbai ba su hana ba dan yayi daidai da abin da annabi ke yi ne to dan haka da sun ga abin da ya saba wa annabi sai su ce ba haka bane akan haka hadisin Abu Humayd Sa'idi wanda al-Imam Abu Dawuda da Ibn Majah da sauran ashabu sunan suka fitar da isnadi sahihi yace duk na fi ku iya sallah irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce me yasa baka fi mu zama da annabi ba baka fi mu dadewa tare da shi ba baka riga mu musulunta ba yace na dai fi ku sai suka ce to yi mu gani sai ya tashi ya rinka yin sallah ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ya yi sallah tsaf daga cikin wannan sallah duk abubuwan da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake abu humaidin sa'id yayi hadda jilsatul istiraha a ciki gaba ɗaya sahabbai guda goma suka tsaya suna kallon shi ɗaya bayan ɗaya har inda yake kwantar da yatsun kafar shi babu abin da basu kalla ba wannan ya zagaya nan wannan ya kewaya nan yaya don kar a zo da wani abu tunda ya ce sallah annabi yake da ya ce irin ta limamin garin su sai a bashi kowace iri ya bubbuga shi kenan amma irin ta annabi sai sai da suka gama dubawa yadda kasan injiniya yana duba gida in aka kammala shi sai da suka kalle shi tsaf yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah qalu sadaqta sai suka ce kai gaskiya haka manzon Allah yake sallah har ya bar duniya mun fahimta to da ya yi wani abu a ciki ko da kwantar da yatsa ne ya yi ba daidai da annabi yake ba za su ce amma kwantar da yatsan ka bai daidai ba amma duk abin da abu humaidin sa'id ya yi sai suka ce haka annabi yake sallah har ya bar duniya to kai ma haka ake so kai irin wannan sallah haka bar duniya in kuma ba haka ba to Allah ya kiyaye al-awwal yace asari na farko an abdullahi bin mughaffal daga abdullahi dan mughaffal anna ali ibn abi talib salla ala sahal ibn hunayf yace aliyu dan abi talib yayi sallar gawa ga sahal dan hunayf wanda shi ma sahal dan hunayf ɗaya ne cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama manya manyan yan aljanna garanti daga harshen manzon Allah manzon Allah yace duk wanda ya je yakin badar Allah ya gafarta mai yi mai alkawarin aljanna kuma Allah ya rufe fayil ɗinsu ya ce duk abin da kuka ga dama ku yi wane mutum amma su ƙara bauta Allah za su yi wannan ba an ba su certificate bane ko receipt na su je kuma su ƙara shashancewa sai su ƙara bin Allah don su ƙara samun matsayi mun fahimci wannan da kyau duk sanda ka shiga makaranta aka zo jarabawa tam na farko in kai na ɗaya tam na biyu in ya zo sai ka ƙara zagewa don me ka zauna kana nan kai ne na ɗaya wannan kujerar don in ka ce ai tun da ni ne na ɗaya a first time a tam na farko zangon karatu na farko ai zango na biyu ma dole in yi na ɗaya a in ba kai karatu ba kuma sai ka dawo na uku mai yiwa ko kuma ta can ƙasa ma dalili saboda ba kai karatu ba ashe duk sanda ka samu daraja to dagewa za kai ka ƙara ƙoƙarin da ya kai ka ka samu wannan daraja don ka ƙara sama a wannan darajar to su in aka ce an yi musu albishirin aljanna sai su ƙara minna sai kuma su ƙara biyayya ga Allah to shine sahalu dan ainihin hunayf aliyu ya mishi sallah ma'ana sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama aliyu ya yi wa ainihin sahalu dan hunayfi sallah dan aljanna ya wa dan aljanna sallah fakabbara alaihi sittan da sayyidina ali yazo zai yi wa ainihin sahalu dan hunayfin sallah sai ya kabbar bari guda shida thumma altafata ilaina abdullahi dan mughaffal yace da aliyu ya idar da wannan sallah sai ya waiwayo gare mu faƙala ya ce innahu badariyun wannan mutum da kuka gane mishi sallah babban mutum ne don ya halarci yakin badar ƙala sha'abi al'imam ash-sha'abi ya ce wa ƙadima alƙamatu min shami faƙala libni mas'udin alƙamatu ya iso daga ƙasar sham sai ya zo ya tambayi malamin shi abdullahi ɗan mas'ud ya ce inna ikhwanaka bishami yukabbiruna ala jana'izihim khamsan ‘yan uwanka sahabbai da ke ƙasar Sham, present day Syria kenan ƙasar Syria, in sun zo sallar gawa kabbara biyar suke, falawa kattum lana, ina ma da ku iyakance mana wani adadi wanda yake iyakan shi za a tsaya kawai, nutabi'ukum alaihi wanda za mu rinka bin ku a kai, in kun ce hudu kawai shi kenan. Majalisar malamai ta koli-koli ta yanke, ina ma ku yi mana haka. fa'atraka abdullahi sa'atan sai abdullahi ya ɗanyi shuru lokaci guda annabi bai ƙayyade ba mu mu ƙayyade tunanin da yake kenan misali mun fahimta irin yanzu yadda yake ɗan agaji ya zo ya samu malami ya ce ai mala ya kamata ku kafa doka kaza mu za mu bi jaruwal majrur kenan to shine ai da kun kayyade mana mu sai mu bi duk abin da kuka ce za mu bi sun maƙala abdullahi dan mas'ud bayan ya yi shiru ya dan girgiza kai sai ya ce unzuru jana'izakum fakabbiru alaiha ma kabbara a immatukum ku dubi duk yadda limaman ku suka yi kabbarbari ga gawawwakin ku kuma ku yi la waqata wala adada babu iyaka babu kuma adadi duk yadda malaman ku suka yi limaman ku kuma ku yi haka Allah ya haɗa ku da malamai na sunna sahabban manzan Allah kuma sun ga manzan Allah yana yi kuma mu mu ce za mu ƙayyade mai yiwuwa sun ga abin da mun gani ba in muka ƙayyade ba mun haɗa faɗa ba jama'a mun fahimta in muka ce daga yau duk wanda ya hudu kada a bi shi sallah mai yiwuwa wani ya ga annabi yayi biyar wani ya ga annabi yayi shida kuma kun amince da mu mun haɗa ku faɗa da manyan bayan Allah ko ba mu haɗa ku ba to wallahi ka guji yanke hukuncin da baka da dalili daga Allah ko manzan Allah in ka shiga wuta ba za ka fita ba saboda ka yi damejin shari'ar manzan Allah kenan ka kama ta kishiya akhrajahu ibn hazm al-imam ibn hazm al-andalusi shi ya fitar da wannan ainihin hadisi fil muhalla a cikin littafin shi al-muhalla a cikin juz'i na biyar shafi na ɗari ɗaya da ashirin da shida bi tamam da wannan cikwashen ƙarin bayani ɗin ma'ana inda ya ce sun maƙala unzuru jana'izakum har zuwa ƙarshe to ibnu hazmin ya ya fitar da shi da wannan cikakken ƙarin bayani wa qala al-imam ibnu hazmin al-muhaddis al-faqih al-usuli sai ya ce wa hadha isnadun ghayatun fi sihha wannan isnadi ya kai matuƙa wajen inganci wane mutum ba a magana ma game da inganci tabbas al'amarin ya faru kuma isnadin mai inganci ne mun fahimta a can baya na ce hadisi ma'ana asari qultu sai ainihin na ce ni wa kenan ni Muhammad Nasir Din albani albani mai littafi sai na ce wa qad akhraja minhu qissata Ali radiyallahu anhu Abu Dauda fi masailihi an al-Imam Ahmad yace al-Imam a Abu Dauda ya fitar da bangaren wannan ainihin kissa ta Aliyu wadda ya fitar da ita a cikin ainihin littafin shi mai suna Masailul Imam Abi Dauda السجستاني عن الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل سنة littafin kenan tambayoyi ne al'imamu abu dauda ya zauna ya nemi malamin shi ahmadu dan hambali ala gafarta malam me hukuncin kaza sai ya ce kaza sai ya rubuta ala gafarta malam me hukuncin kaza sai da aka hada littafi haka sintime mai guda to a cikin wannan littafin ashekul albani ya ce shi abu dauda ya fitar da kissar ta sayyidina aliyu amma ba tare da cikwashen magana cewa waƙadima alƙamatu ɗin ba mina sham shine tamam ɗin da yake nufi a can na ce a sun maƙala tamam ɗin cikwashen wannan magana shine waƙadima alƙamatu mina sham to shi ainihin al'imamu ibnu hazmin shi ya fitar da magana cikakkiya amma shi al'imamu abu dauda ya fitar da iya rabi na farko ɗin mun fahimta ko inda ya ce faƙala innahu badariyun ɗin nan to al'imamu abu dauda ya fitar da wannan cikin wannan masailu nashi a cikin shafi na ɗari ɗaya da hamsin da biyu wa tahawi da al'imamu tahawi wannan tahawi fa shine tahawi wanda kowa ya sani manya ɗiban fari kenan mai aƙida alherin Allah ya kai wa al'imamu tahawi Allah ya saka shi aljanna da tafi kowace girma da daraja al'imamu tahawi abu ja'far al-warraq ai mun gara na shi ko ai wata ran za a ɗauko aƙidatu tahawiya a sake kai ta wata anguwa a sake biya musu ai kwarai da gaske ai wannan littafi Allah ya zuntuma mishi albarka mala albarkatan da ke cikin wani littafi ne gashi dan karami sai ka yawo da shi a aljihu amma in dai aka samu za a karanta shi yadda aka rubuta shi wane mutum duk inda dan bid'a yake malam sai kokolo shi ta dan motsa tukuna sai ya san yanzu ana magana akan akida ana son a shiga aljanna don waɗannan littafan kuma ba a tsaya an fashe wa mutane su an bayyana musu ba wallahi tsatsar da ke cikin zuciyarka ta shirka da kafirci da maguzanci da bid'a din nan wallahi ba za ta fita ba kamar mara lafiya ne a rike shi ana wanke mishi gyambo din nan yana a shari'a yana kaza gobe sai ganshi yana tafiya straight forward afaman yamshi mukibban ala wajihi amma ko sai ga yana tafiya lafiya lau lafiya ta samu amma a jiya fa yana ɗange shi an riƙe shi kuma za a wanke gyamban ana ta haka da shi to haka wannan shirka da ke damunka da wannan bid'a da ke damunka in har kana so ka samu shiga aljanna sai an tsaya an gyara ka tas to wannan gyara kuma yana da wahala tun da ka riga ka girma a cikin abin abdullahi dan mas'ud Allah ya yarda da shi a cikin hadisin da al-imamu darimi ya ruwaito shi farkon muqaddima ta sunanin darimi kana da shi ka duba babin magana akan riko da sunna ya ce me kuke tsammani idan Allah ya kai ku wani zamani wanda yake mutum zai taso a cikin bid'a tsoho ya girma a cikin bid'a har ya kai ga rakwakwabewa yaro kuma a rene shi a cikin bid'a har ya kai ga girma akan haka duk ranar da aka zo aka kawo sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka ji sun ce an kawo bid'a suka ce yanzu haka za ta faru ya ce eh za ta faru suka ce to yaushe kenan sai ya ce duk sanda kuka ga ga ƙurra'u sun yi yawa alarammomi makaranta sun yi yawa yanzu ba ganin ga kowa karatu yake yi gasa karatu kowa yanzu kowa ya zama ƙari'i ƙurra'u sun yi yawa wa qallat fuqaha'ukum amma waɗanda suka fahimci haƙiƙanin addini suka yi ƙaranci hakikanin addinin da annabi ya zo da shi waɗanda suka fahimce shi sun yi karanci amma makaranta ga su nan ko ina kaje za ka samu an buɗe makaranta ta tahfizul qur'an suna ta karatu suna ta karatu gashi nan kowa iya kira'a mace ta iya yaro ya iya saurayi ya iya tsoho kowa ya iya yace makaranta za su yawa sannan wa qallat amna'ukum amintattu suka ainihin yi karanci amintattu waɗanda aka amincewa sun yi karanci da za a kawo naira miliyan guda masallaci a ce gashi tun daga kan liman za a fara shakka to yanzu a masallacin nan ya kamata a ba amana ga liman fa ga ladan ga kwamiti amma ana tunanin ya kamata to me liman yake ja in ya zo sallah qur'ani wa qallat amna'ukum amintattu sun yi karanci mun fahimci wannan da kyau ko haka ibn mas'udin ya hau lissafa abubuwa abubuwa waɗanda yake ya ce kuma a zo ana aikin lahira amma neman duniya ake yi aikin nan neman lahira ne amma ba lahira ake nema da shi ba duniya ake nema to wannan fitinar yanzu ita aka shiga shi yasa ba yanzu ƙarshen watan rajab ba za a shiga sha'aban ko to ka tattali littafin ka kiyamu ramadan na muhammad nasiru dinil albani za a zo a karanta shi tun daga shimfiɗa za ka ji sharhin wannan hadisi ka gwada da halin da kake ciki shi yana can ƙasar sham yanzu yana oman yana ƙasar oman yanzu za ka ji abubuwan da yake faɗi in ka raye sunna sai sun haɗu sai sun zage ka sai sun maka sharri sai sun maka ƙazafi abin da baka taɓa jin labarin shi ba ma sai an ce kai kana yi kai labari ma baka taɓa ji ba saboda kaɗai ka ce a zo abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai shikenan kayo mutane laifi amma idan ka buɗe ƙofar bid'a za ga mutane sun cika a wurinka sun taru da kayi sai a yi maka tafi sarkin malamai sai kai saboda kayi bid'a amma an kabi sunna shikenan mata su yi maka jafa'i yara su yi maza su yi tsofaffi su yi samari su yi yan mata su yi kowa sai maka jafa'i dan ka ce a zo a bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kana kauce hanya zaka ga kowa ya zo ya kwantar da kai a gabanka Allah ya kiyaye